ka dariya kan karanta mana kawai lazi haja banza ka kai ne ka baka tuwon baka hada ce fa ka kwana a hagu da dariya ki kwanda hinki haja haja in kin yi dariya ta ɓaci gwakwatan aram hizali na wani a banza na ku dukiya kwarkwata uwar da suke fatarwa mai zancen banza haja magana ku ta hata tiwo gawo mana daɗin allah allah yana zubar ni'ima kuna boya tiwon hana dimiya mutum fab ɗaya tsohuwar akuya mai kai iyali ta daga ku ta wuta kowa sai a bahu muguwar gona mai kwata rahim na biyan haraji ta wuto da yan uwanku kwanda dangi gidan gidanku baya kayan zafi kwan ku an gari ya waye wajen kari da safiya ta kai tuwon ku yana Kano miya tana dan bata saboda zafin ruwa da wando 35 take kwanta a hajja ka kunta 30 sauran biyar gari ya waye kana ba ta kaje tana sallu sallu sallu wai sallah ce za ta yi hajja fa <laughs> kayan kwamto ya abu ya tsago ya zafira an guduma ta zaman jira da sadaka ko dai a basu ba su bada ba maki masu kukan banza kullum ana kuka ana babu babu da akwai dan ka a taimaka yan uwa saboda mugun hali muwa ba ku gari logo mai karfin banza mijin haja ba ka raka ba ka kasa kayan kurji ya lullube haja fa <laughs>